علامة محمد بن صالح العصيمي رحمه الله ذكر رحمه الله أن ريح الجنة ابن القيم يا أم بطبنا الله جكان فتنشين كان الجنة ريح تنشين الجنة يوجد من مسيرة أربعين عاما ana samun ainihin ƙanshin nan nisan tafiyan shekara ɗaya. Wafi asari, wani asarin kuma akara min masira timi'ati am. Wafi asarin salisin min masirati kamsu mi'ati am. da nazarta إلى farki. in ka samu bambancin arba'in ɗari ɗari biyar nazarta ila alfarki baina arba'i da aman wa kamsu mi'a ha wajattahu sasi'an za ka ga kai nisan ɗari sa lakin al khamsu mi'a kai dai ɗari biyar tabbata ko نبذ نبذ nonon ne eh, gaskiya da man hajjar shi dukkan na gan shi na bazahu ibn al-qayyim rahimahullah fa yabqa an-nazaru bain al-arba'in aman wa sab'mi'ati am wa sab'ina da kai sai zama ba abin da rage sai arba'in Eh, kai tsakanin arba'in eh, shekara arba'in da saba'in da ɗari wancan kan na ɗari da shi ne ke yayi nisa da yawa yake da shi ya ƙulu hukaku alfazun rasuli sallallahu alaihi wasallam laisa fiha tanaqub kalmomin annabi ai babu tabbata da walwala a cikinsu وحمل ذلك على أوجه ثلاثة هي فسر ونند فسكا إما باختلاف المذكور كم مدركين جريها أقولي يا أبو زي كوما وصعباني رسكا أنشين تندرسكا توني تفانتي وندرسكا wannan yakan riski abin da yake kusa wancan ina iya risko na nesa na nesa li'annan nasa saboda mutane talifuna fi idrakin rishi akwai wani bajin kashin ma kwata-kwata kan hmm? hmm? shi ba ta bai jin ƙashi a wurin shi da tashi da turare da tsaye ta kuta bai mutu a zai da ta kauri an ce ga ɗan shi ko tsawarin su باشتراك الريح تجد بعض الناس يمشي من عند البيت daga mutane na tafiya daga wurin daki ya kulu ahlul baiti yadda ba kona kada wa kada yamshi eh, man inda baiti eh, mai ke fita jitu ba adon na fi yamshi man inda min inda baiti ba ya kulu ina cewa ahlul baiti yadda ba kona kaza wa kaza suna da fata sun ji kai shi والثاني يجعل أنفه في قوة الباب سيف ويسا wando, wala ya ولا يسمى سيدا amma wani daga kan titi ya ji kaishi to kaga nan ya danganta da masu dukkan kaishi fa yakunu taqdirul akthar bin nisbati liman shammahu shammahu da'ifu wanda jinsa kaɗan ne والتقدير الأدنى يكن بالنسبة لمن شمه قوي هذا من وجه من وجه الوجه الثاني بينه قول المؤلف ورحمه الله نشره أو باختلاف في قرارها وعلوها أيضا وذا ذيك واضح الجاري باختلاف قرارها أصابان مضون الجنة وألوها wannan tana kusa-kusa wannan tana nesa kaga dole ta kusa za a ji kanshinta sama da nesa sama da ta nesa wa annal jannata فإذا كانت درجات فلا بد أن تختلف في الرائحة دولة حسين يا فانتا وكلما كانت الرائحة أطيب كان شمها من بعيد أقرب فإنسان مثلا متطيب بكيف بارد وآخر متطيب بكيف عارض ƙanshinsa na da zafi wal mutatayyibu da ƙibin hari mu min ba'id ana jin ƙanshinsa daga nesa wasari la yushammu illa min qaribi الوجه الثالث باختلاف sai to kuma zai iya yi wa abin ya taso ne daga tafiyar wani tafiyar tana da sauri أربعين في ولي هنا تجلس باتنا سوري كلا في أكيد سبعين هنا أكيد أجمع بس بير أبي جنبين تكفي قرب مسيرة مئة مئة عام تكون للشخص آخر سبعين عاما أو أربعين عاما فالسير يختلف وهذه الوجه الثلاث وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها ابن القيم كلها محتملة وأهم شيء أن نعلم أنه لا تناقض بين أقوال الرسول باب تبقى دور وري واتكا نما كان وإنما التناقض الذي يظن بحسب الأفهام Ba'adun nasi fahamuhu da'if. Fahimkan wasu, fahimkan na da rauni, a yi zannu ta nako. Ba laisa ka zalika, Allah wa'adamu. Wasu